wakilci mu shek yana farin cikin duk wanda suka zo wannan taro yana musu marhami musamman wanda suka wakilci gidan gwamna matar gwamna wadda ta wakilce ta dukkan manyan malaman wanda suka zo daga kasashen waje daga saudi arabia daga senegal daga ko'ina shehi da misra shehi yana muku murna yana muku barka da zuwa wannan taro da aka yi da farko na wanda suka yi musabaka da aka hanyar da saka mu Najeri da kuma mu'assasa wacce ta yi wannan aiki wato wata ta gina wannan masallaci da wannan sakaya su ma Allah ya saka musu Najeri duk wannan mara rike ganin ana sha a duniya saboda amana ba ta hannun mutanen Allah ne gaskiya ne yin al'amari ya dawa da mutanen Allah wallahi duk wannan mara ba za a shi yanzu nake gaya wani na ce inda ni ne gwamna ko a wani shan ne ba bauchi kaɗai ba wannan wata salarin da zai zo daga abuja wannan da ake cire shi gran da zai zo daga abuja gaba ɗaya abinci za su ya ta wata ramadan rabawa mutane su kai inda ni ne gwamna yanzu garin da yake zuwa daga abuja da biyan ma'aikata da kuma ba wani yi kwangila ko biyan kuɗi bashi wannan wata na ramadan gaba ɗaya zan saya wa mutane abinci ya zama ramadan kowa ne ya cikin gida to wannan shi ne abin da Allah ya kowa ya yi irin wannan tunani ba wai za ka tara ka ajiye ba ko wallahi muna kira muna kira wani arewa sun yi tunani a wannan maganar da muka yi garan ɗin sun ya zo na wannan watan su da shi su yi aikin Allah su raba wa mutane abinci sai abinci da komai da komai zama al'umma annabi za su shiga ramadan ba sa masa ne yunwa wannan shine alheri babu abun da za ku yi wanda ya wuce wannan muna kira da gwamnatin arewa garan da yake zuwa na abuja ya kamata a yanzu wannan watan da aka tinkari ramadan duk su kashe shi a sai mutane a yanzu jama'a kowa zai cikin murna wannan duk abun da ake nema kuma allah zai mana in dai suka yi wannan duk wata bukatar su wata damuwar su da wannan kashe kashe da wannan waye wallahi suka yi wannan Allah zai fitar saboda addu'ar da za su cikin Ramadan da rashin tani da za su yi yunwa wanda su mutane kowa da ta fa a ya zo muna jin yunwa ba duk da hankali Allah ne so haka Allah muna roƙon shi da yake mana yunwa ba yanzu ba ma tunanin talaucin ma na rada bai cika ne amma su aiki su ne kuɗi in ya zo na garan bayan ka biya albashi ko saura kawai a ta sai ko gaboci duk sai ba ta shigowa na gida gida na tarba mutane ba tsara ba

ku yi special program ba wai a ce wai gidan masallacin sharuwa ba a na na na gidan kowa a tura shi kowane gida tura mu shinkafa gero dawa kowane gida kika na buga ne da Allah zai same mu Allah ya taimake mu Allah ya sa ba gero da alheri muna farin ciki musamman ga wakilin ga sarki Kano da madani muna barka da zuwa na musamman lallai na yi magana da sarki sai ya ci ba don buɗe masallacin da ya kira ba shi da kansa zai zo kan bayan kira wakili kuma wakili shi ba bayero ne ya san matsayin bayero a cikin mu da sannan kuma ina yawan mutane wani albishir in allah ya da yau halifa mu shek muhammadu ibrahim yas zai sauka yau da yamma kuma insha allah gobe shi sallar a masallaci. Ina komai Allah ya komai Allah ya mana komai wannan bayan Allah da Allah ya turo su suka yi mana wannan ayyuka